ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا duk wanda ya tuba zuwa ga Allah kuma ya kafa hujja akan tubarsa da aiki nagari da barin munanan ayyukan sabo to tubarsa karɓaɓɓiya ce